bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo da ke nan cikin garin katsina a jihar katsina a wannan yammaci na talata garin laraba yau 26 ga watan al-muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan goma miladiya ta 2017 muna karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa wallafar babban malamin nan Mashuri, Muhammad ibn Abi ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah a wannan shine darasin na 104 cikin wannan littafi a jerin gwanan darussanmu. wannan shine na 280 kuma ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana magana akan shirka shirka tana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka da akan jarrabi wasu daga cikin al'umma da suka ita kuma tana ɗaya daga cikin abubuwa da suke nuna butulcin ɗan adam ga mahalicinsa Allah malam yake cewa ba yana mana magana ta kashen shirka ya yi mana magana akan shirka ta malahida ko shirka shirkun ta'til shirka ta cewa babu Allah ta cewa babu ma Allah kawai komai shi ya yi kansa komai shi ya kawo kansa sai kuma shirkar wanda ya yi da akwai Allah amma akwai wasu tare da Allah bai rushe sunayen Allah ba da sifofinsa da rububiyarsa kamar shirkar nasara wanda suka ce sun yarda akwai Allah amma guda uku ne ko kuma shirkar majusawa wanda suke cewa Allah biyu ne akwai Allah haske akwai kuma Allah duhu Allah haske shine na alkhairi Allah duhu kuma shine na sharri sai ke kuma magana akan cewa akwai wata shirkar ita kuma wacce take ba ta kai waɗancan ba ita ma dai kuma shirka ce amma ba ta kai waɗancan muni ba da ɓaci shi ne ce faslun wa amma shirku fil ibadati fa huwa ashalu min hadha shirki wa akhafu amran fa innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illa Allah wa annahu la yadhurru wa yanfa'u wa yu'ti wa yamna'u illa Allah yace wa amma shirku fil ibadati amma shirka yin shirka da Allah a cikin ibada ki fa huwa ashalu min hadha shirki yafi wannan shirkan yana nufin shirki na cewa Allah biyu ne ko uku ne ko fiye da haka ke to shirka a cikin ibada shirka ce amma ba ta kai wancan shirkan muni ba bata ta kai ta ɓaci ba in aka kwatanta ta da waccan shirkar to wannan ta fi sauki wa akhafu amran al'amarin ta ya fi sauki fa innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha domin ita wannan shirka ta ibada shirkul ibada tana faruwa ne daga mutumin da ya yarda cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa annahu la yadurru wa yanfa'u wa yu'ti wa yamna'u ya yarda cewa babu mai iya cutarwa ko ya amfanar ko ya bayar ko ya hana sai Allah ya yarda da wannan wa annahu ya yi da cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wala rabba siwa babu wani ubangiji mahalicci wanda ya yi sama ya yi kasa ya yi abin da ya yi kowa da komai sai Allah walakin la yukhlisu lillahi fi mu'amalatihi wa ubudiyatihi amma tare da haka baya tsantsanta mu'amalarsa ga Allah subhanahu wata'ala baya tsantsanta aikinsa ga Allah wajen mu'amalarsa da shi da kuma wajen bautarsa bal ya'malu li hazzi nafsihi taratan wani li talabi dunya taratan wani lokaci yakan yi dan wani rabon kansa wani abu da zai da rabauta da shi a karan kansa ko kuma dan neman duniya wa li talabi rif'ati wal manzilati wal jah inda al khalqi taratan ko kuma wani lokaci ya yi saboda neman ɗaukaka da neman matsayi ko neman wata daraja a gurin wasu halittu ba Allah ba falillahi min amalihi wa sa'ihi nasib yana aiki Allah na da wani kaso cikin aikinsa wali nafsihi wa hazzihi wa hawahu nasib haka nan karan kansa da raban wato rabautar kansa da kuma san zuciyarsa shi ma da wanda yana da kaso wali shaytan nasib shaytan ma yana da nashi kaso wal khalqi nasib kuma sauran halittu na da nasu kaso wa hadha halu aktsarin nas alaihi wannan shine halin mafi yawan mutane wato ki shirkul ibada shirka ce domin daukan wani haƙƙin Allah ne maimakon a tsantsanta haƙƙin ga Allah subhanahu wata'ala sai a yi shi don Allah kuma don wani wato a haɗa Allah a gwama Allah cikin wannan aiki wani shi ake kira shirkul ibada ibada ce da Allah ce a yi da yadda ka bauta masa da ita amma maimakon ka yi ta dan shi sai ka yi ta dan shi din kuma dan wani abu daban wato ka haɗa buƙatar ka kaka bauta masa da kuma bukatar ka ta samu wani abu karkashin wannan bautar wannan shi ake kira shirkul ibada wannan shirka ce da Allah amma ba ta kai shirkar wanda zai ce Allah bi bane ko wanda zai ce akwai wanda shi ma yana halitta kamar yadda Allah yake halitta yana rayawa yana kashewa wannan shirka ba ta kai waccan ba babu shakka waccan ta fi muni kwarai da gaske to amma duk da haka ita ma wannan shirka ce yace abin da yasa ba ta kai waccan muni ba saboda shirka ce da zaka samu mai yin ta ya yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya yarda cewa banda Allah babu wani mai iya amfanarwa ko cutarwa ko ya bayar ko ya hana sai shi ya yarda cewa babu wani abin bauta sai shi babu wani ubangiji sai shi duk ya yarda da wannan sabanin wanda yake wancan shekar da muka gabatar bai yarda da waɗannan abubuwa ba ya yarda baya ga Allah akwai wani mai cutarwa akwai mai wani amfanarwa wato shirka ce ta rububiyya shirka ce ta allaka da rububiyar Allah wannan ya yarda cewa Allah subhanahu wataala shine yake komai kuma shi ya cancanta a bauta masa to amma maimakon da zai bauta masa din ya tsantsanta bautar da Allah shi kadai wato yayi dan Allah dan neman yardarsa dan neman sakamako a sa sai yayi yana buƙatar samun sakamakon kuma akwai wani abu har ila wata buƙatar da tashi ta karan kansa a cikin ranta yana son ya samu wata ɗaukaka ta hanyar wannan ko yana son ya samu wani matsayi ko daraja a gurin wasu ba Allah to ga bai tsantsanta bautar ba kamar yadda Allah ya umarce shi ya tsantsanta bautar gare shi duk da ya bauta wa Allah amma yayi dan wani dan wani yayi dan ya samu yabo ko ko a'a yayi dan bashi wani matsayi saboda ka yake yin wannan to wannan ita ce shirkul ibada zai ga yayi aiki amma aikin nan ya sanya wato akwai wasu wanda su ma suna da kaso a cikin wannan aikin nashi san zuciyarsa yana da kaso wasu mutane suna da kaso har shedan ma ya samu kaso da masu dai ya karkatar da shi ya karkatar da ibadar zuwa ga wani Allah ya karkatar da niyyarsa zuwa ga wani Allah to shikenan shedan shi ya samu nashi rabon amma abinda ba abinda yake so irin ya ga yayi nasara wajen sawa mutum shirka cikin sa don ya san cewa shirkan nan na bata aiki zarar mutum yayi shirka to aikin nashi ya baci don Allah Wata ala ba zai karbi aikin da aka gwama shi da wani a cikinsa ba Allah yana da wadatuwar da baya buƙatar wani aiki da za ka yi ka ce ka hada shi da wani Ya fi ƙarfin karfin haka to in kuwa haka ta faru to shi shedan ya gama cin nasara zaka kaga ya samu rabansa kaso mai tsoka to ne malamin yace wa haza halu aktsarin nan. wannan shine yanayin yawancin mutane yawancin mutane haka suke sun yi imani da Allah amma kuma za ka samu suna yin shirka wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun nace da yawa ba sa yin imani da Allah face kuma sai sun shirka dan shi imani da Allah kuma amma kuma imanin ba a tsantsanta shi ga Allah shi kadai ba sai an haɗa Allah da wani cikin wannan aiki to hada shirk wa huwa shirku alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan shirka ita ce shirkar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fi ma rawahu ibn hibban cikin hadisin da ibn hibban ya ruwaito shi fi sahihihi cikin ingantaccen littafin sa yana cewa ashirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin nam shirka a cikin wani al'umma ta fi kuya sama da tafiyar tururuwa tafiyar tururuwa ba kowa ke jin ta ba to shirkar da suke gudana a cikin wani al'umma yana nufin ummatul ijaba ba ummatul da'awa ba yana nufin mu musulmi wanda muka yarda muka ansa kiransa muka yarda shi annabin Allah ne ya aiko shi da gaskiya muka yi na'am muka yarda to mu yake magana anan al'umma anan tana nufin ummatul ijaba ba tana nufin ummatul da'wa wani al'umma ta kan fada cikin shirka shirkar da ba ta san tana yi ba kan fada cikin ayyukan shirka ba tare da sani ba saboda yadda shirka take a boye sai ka samu cikin maganganunsa yana jefo kalmomi waɗanda a zahirinsu shirka ne amma bai sani ba ko ayyukansa yana gudanar da su akan abin da yake shirka ne amma bai sani ba shi yasa ya faɗi wannan wani hadisi ibn qayyim rahimahullah ta'ala ya jingina shi zuwa ga ibn hibban wala Allah ya kasance wahani ne saboda a cikin littafin ibn hibban babu wannan riwaya hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban ya zo hadisin abubakar abu musa al-ashari hadisin uh, abubakar hadisin aisha radiyallahu ta'ala an hada ibn abbas wanci da asanid dinsa wato salsalar hadisin da dama ba ta inganta ba wacce tafi inganci ita ce ruwayar abu musa al-ash'ari ruwayar abu musa al-ash'ari tana cikin musnad imam ahmad da cikin littafin Alkuna na imam bukhari da ya kawo ta ta hanyar abu Aliyu al-kahili yake cewa abu musa al ya yi mana huduba a cikin hudubarsa yake cewa ya ayyuhan nas ittaqu shirka ko ittaqu hadha shirk ya ku mutane ku guji wannan shirkar fa innahu aqfa min dabibin nam ya fi koyuwa ya fi tafiyar tururuwa buya to a cikin hadisin yake cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yi fa qala fa zakara hadha a cikin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana hudu ba wata rana ya faɗi wannan magana wannan ah, imam ahmad ya rawaito shi haka na at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da al-awsat da sun rawaito shi hadisi yana cikin at-targhib wa tarhib na al-munziri to wannan shine yafi yafi inganci cikin ruwayoyin da aka ruwaito wannan hadisi da da su akwai an rawaito shi daga maganar ibn mas'ud radiyallahu anhu da maganar ibn hibban afwan ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin as-siqat ibn hibban qalu suka ce wa kaifa nanju minhu ya rasulullah ta yaya za mu kubuta daga wannan shirka matuƙar shirka ce wacce za take ana yin ta ba a san ana yin ta ba tana gudana ba san ba a jin motsin ta to abinda baka baka san ta inda yake ba baka jin sa baka ganin sa baka ankara ba yana zuwa maka ba bazata to ya za ka kare kansa kanka daga gare shi shine ce ka ce Allahumma inni a'udhubika an ushrika bika wa ana a'lam ya Allah ina neman ka tsare ni in yi shirka da kai ina sani wa astaghfiruka lima la a'lam ina kuma neman gafararka akan abin da ban sani wato ina neman ka tsare ni a ce in yi shirka da na san shirka ce kuma in yi Allah ka tsare ni daga wannan sannan ka gafarta mu abin da zan yi ban san nayi ba ka'ida ta musulunci duk abin da mutum zai gudanar yana da kyau ya san hukuncin Allah akan abin kafin yayi Allah ce fa alam annahu la ilaha illa illallah sai da aka gabatar da ilimi sannan aka kawo kal tauhidi dan tauhidi shine farko abin da ilimi ilimi shine farko ko bai za ka yi kokari ka san hukuncin Allah game da wannan abu sai yasa alqur'ani ya fara sauka da kalmar ikra saboda a zama na ilimi shi ne zai jagoranci rayuwar gaba daya rayuwa ta ibada rayuwa ta aqida ta ibada ta akhlaq ta mu'amala ta shugabanci ko menene ya kasance ilimi ne zai jagorance ta saboda ka tafiyar wannan al'umma sai Allah ya bude ta da kalmar ikra dan a fahimci girman ilimi da muhimmancin sa da cewa babu wani abu da zai gudana a cikin rayuwa sai da ilimi da mafi girman abin da dan adam yake tusiya da shi a rayuwarsa shine addinin matukar dai mutum ne mai hankali wanda ya san hikimar da ta sa Allah ya halicce shi to babu abu mai muhimmanci a gusa sama da addinin sa ya san duk wani abin da yazo ya samu a duniya gare gare ne wani dan abu ne na wucin gadi mai wucewa zarar da aka ce babu shi shikenan sai dai wasu su yi hada hada da abin ba shi ba kaga ashe babban abin da zai yi wa kyakkyawan tanadi shine addinin sa wanda da shine zai koma ga Allah to kaga ashe babban abin da ya waje bai sani shine ya samu ilimin addininsa shi ne abu na farko ko ne zai nema ko wani irin ilimi da zai nema to don ya taimaka wa addinin nasa ana ya taimaka yadda zai kyakkyawar rayuwa a duniya kai ya shiga haƙƙin wani kai ya fito wani da kan ya zai mu'amala da mutane to a irin wannan dan adam tun da haka Allah subhanahu wata'ala ya shi bai san komai ba haka ya fito duniya ba abin da ya sani wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fito da ku daga cikin iyayen ku mata alhalin ba ku san komai ba daga baya ne dan adam ya fara yake koya kadan kadan waja'ala lakum as-sama na absara wal af'idata la'allakum tashkurun ka Allah ya ba ku kafofi waɗanda ta hanyar su ne kuke samun ilimi to a cikin wannan tafiya dole ne ka san wani abu ka jahilci wani abu babu wani abin da za ka ce babu wani wanda zai ce ya san komai amma utitu min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim zaka zaka iya yin wani abu bisa rashin sani ba bisa rahama ta ubangiji da lutsufinsa yayin da mutum yake cikin tafiya tafiya cikin haske kuma yana tafiya cikin ilimi aw man kana maitan fa ahinahu ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kamar masaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha wanda yake tafiya cikin haske yayin da za a samu ya dan yi samu tutube ko wani abu to ubangiji subhanahu wataala na yafe masa wani ba a kama shi da abin da bai sani ba matukar dai a cikin hanyar neman sani yake ba wai kwance yake ba kawai yana yin abin da ransa yake so yana da gabza sai bai ga dama ce ai akwai rahamar Allah muna cikin rahamar Allah a rahamar Allah shine ka nema in a cikin neman ka jami'tuwar abu wannan babu komai wannan zai ta yiwu za ta yi annabi sallallahu alaihi a gabansa sahabbansa wani lokaci suna yin wani abu ya gara musu haka ake yi sannan ya nuna musu yadda ake yi wancan da aka riga aka yi ba bisa ilimi ba shikenan Allah ya yafe shi aka Allahu amma salam abin da ya riga ya wuce ya yafe shi yasa a ka'ida ta ahlus sunna ba a kama mutum da laifin da bai sani ba laifin da ba a yi masa bayani ya fahimci kuskuren ba dan yayi to ba a kama shi ba a zargin sa akai ba a hukunta shi akan wannan وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون Allah baya batar da mutane bayan ya shirye da su har ya mutu bayanin abin da ya kamata abin da ya wajaba su gujewa ta yi bayyana lahun ma yattaqun wa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi aga sai ubangiji subhanahu ya ce min ba'di bayan shari'a ta bayyana ashe kaga akwai bukatar a ce kafin a yi mutum hukunci an yi masa bayani bayani kuma ya fito karare a fili a sarari ya gane ba a lokacin ne kuma idan ya ce zai yi to ganganci ne kuma ba na Allah ke hukunta shi saboda haka hatta wajibi abinda baka san wajibi ne a kanka ba sai kai ta barinsa ba ka yi sai daga baya ilimi ya zo maka cewa abin nan wajibi ne to a ka'idar shari'a ba a neman ka sai ka kawo wancan da suka wuce ce to ai yanzu kaga ana bin ka na shekara ka sake na sai kayi a'a wancan kayi shi ne bisa rashin sani wannan ba za a neme ka da shi ba ko kayi abin da aka hana ka baka san cewa wannan abin hana ka ba kamar a azumi ko a haji ko a sallah kana yin abin da ba haka aka ce kai ba in kai wannan abin ma ibadar wannan ta baci amma baka sani ba sai bayan wani lokaci mai tsawo sai ake karantar da kai cewa ai ba a yin kaza a azumi ko mai azumi baya kaza ko mai sallah ne kaza sallar ta baci to ba a cewa sai an lissafo tun daga lokacin da ka balaga ka fara sallah shekara nawa yau da balaga ka ce shekara ka yau da balaga sha biyar ishirin to za ka sake sallori ashirin wani malami rike zai haka dai malami yana yi wa ɗalibansa bayani don ya fito da falalarsa shi falalarsa shi a gaban ɗalibansa yake cewa ya shekara talatin ko arba'in ya ce ma a lokacin ban isa tunar lissafin ba ya ce talatin ko arba'in yana alwala wajen wanke hannu makon ya wanke daga kan yan yatsu har zuwa sai ke wankewa daga tsintsiyar hannu to sai daga baya fahimci cewa shi wanke hannu wannan na farilla daga dan ake fara daga nan ba daga nan ba ya ce to sai da ya sake sallolin waɗannan shekarun duka shi malami ne yana sai nuna falalarsa da tsoron allansa ta yadda yake da tsantseni sai da ya sake sallolin duka na wannan shekarun to kaga anan falala ce yake bayani amma jalibin ce yake bayani eh, ba ya bukatar sai ya sake sallolinsa na baya suna nan sai ya sa lokacin da a sallallahu alaihi wasallama ya ce wa al-musii salatihi cewa da ya zan shi ya yi sallah ya zo ma annabi sallama kada ya ga yadda ya sallah haka ya yi da haka nan ga tanan dai yar faki ba yawa sai lada eh. annabi ya ce da shi ɗan da ya fasalli fa ina kalam tu salli je ka yi sallah yanzu fa kai ba kai sallah ba ya je ya sake dabarwalawa ya dawo annabi ya ce ɗan da ya fasalli fa ina kalam tu salli ya sake koma ya kure a zaka ya dawo annabi ya sake ce masa irje fa salli fa innaka lam tusalli ce ya rasulullah wallahi wallahi la usina ghaira wallahi la usina ghaira fa adilni ce wallahi ban iya wace tafi wannan kyau ba a koya mu shi da annabi ya koya masa yadda ake sallah daga farkon kamara harama har zuwa sallah shi da ake cewa masa hadithul musi salati a nan za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirawo shi ce to zauna tun da ka fara sallar nan iya wannan ta lokacin ita tun da lokacin ta yana nan kaga za a iya yin ta shi yasa suka ce idan lokacin yana nan bai fita ba za a iya yin wannan da wajibin yana nan bai fita ba amma waɗancan da suka riga suka wuce shi kenan ba nan bai magana su ba lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da fadar da kulu wa rabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl kamar da a cikin sayar bukhari wasu da yawa daga cikin sahabbai sai suka fahimci abinda aya take nunawa cewa kada ka daina cin abincinka na sahur har sai ka ga gari yayi sha haske sosai kana iya gane komai da ke gefen sai daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga cewa ba haka ake nufi ba ana nufin bayadul fajr min sawadil layl hasken hudu fajr ake nufi daga duhun dare amma annabi bai ce da su to su azumi nawa kuka yi a asara ku gyara shi shikenan wancan ya wuce hadith na hafiz shi ma haka ta faru gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ga abin da ake nufi haka nan mutumin da ya je a arfa annabi sallallahu alaihi ya gan shi da kayansa da alkyabbarsa a jiki ta sha turare ko yana hajji ma a jiki ne ya talar bai ka bai kira ta kaifa sai ya zo hajji ne da kayansa alkyabbarsa da a hajji ake ake sanya rami ko ba a sa turare bai sani ba annabi ya cire wannan ba a sawa fa'al fi ka ma ma fa'alu fi umratika annabi bai ce da shi to yanzu kayi ga kayi kaza kayi kaza kayi kaza je ka yanka ka zub da jini ka yi kai ko kawai cewa a kire kayan kamar ka yi yadda kake umara ya iya umara amma bai san cewa hajji ma a ne ake yi na ɗauka sai kawai wajen dawafi da sa'ayi ne ake sa irani amma dan za a fitar mina ko za ta fi arfa ba lallai sai da irani ba to wannan duk da ire-iren suna nan da yawa a shari'a wanda suke nuna maka cewa abin da kai ba bisa sani ba kana iya kokarin ka sani to amma tunda ba zai yi kace ka san komai ba kullum dan adam har ya gama rayuwarsa gano abin da bai yi yake ba ba ranar da adam zai ce ya gama sanin komai kullum a cikin sanin abubuwan da bai sani yake ba kullum sai dai ba ba duba dubawa yake ba wanda zai ce shi yanzu ya gama to wannan ba wa kaci ba ba mai hankali ba ne cewa astaghfiruka lima la a'lam farriya'u kulluhu shirk malai ce riya dukkan ta shirka ce قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كتي ني كوي متني كتن كتنكو يوحى إلي أنا من وحي إن آه أنما إلهكم إله واحد شو للي أبن بوتركو أبن بوتاني ملادها فمن كان يرجو لقاء ربه تدوى ليكي كاوان فاتر هدوى لأبن جنسا falyamal amalan salihan to ya aiki aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kai ya hada wani tare da ubangijinsa a wajen bautarsa kai ya hada wani cikin cikin tare da ubangijinsa ilahun wato kamar yadda Allah yake shi kadai ne abin bauta na gaskiya faka zalika yin bagi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu to haka nan bauta ya kamata ta kasance gare shi kadai tunda shi kadai ne abin bauta na gaskiya tunda ko shi kadai ne abin bauta na gaskiya to ya zan bautar ita shi kadai aka yi wa ba a yi ta gare shi da wani ba faka ma ta da bil ilahiyyati yajibu an da bil ubudiyyati kamar yadda ya kadai ta da zaman to wasa Allah abin bauta to haka ne ya wajaba a kadaita shi da bautar da zamana an bauta masa shi kadai fal amalu salihu huwa al khali min riya'i wal al muqayyad bis sunnah ce aiki na kwarai shine aikin da ya wofinta daga riya wanda babu riya a cikinsa sannan kuma ya zan bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana wato rushe ko hani ga dukkan wani nau'i na shirka daga shirkar da suke babba har zuwa shirkar da suke karama wato har zuwa shirkar da ake ciwariya domin Allah subhanahu wata'ala a cike ce falyamal amalan salihan mutum da yake kyawun fatar haduwa da Allah subhanahu wata'ala ya samu sakamakon sakamakonsa samu gidan aljanna sai ya samu yardarsa in yana da wannan fata yana sa yana sa ran ya samu wannan to ga an da zai ya samu shine falyamal amalan salihan ya aiki na kwarai al'amalu salih shine al'amalu muwafiqu lishar wanda ya dace da shari'a wanda Allah subhanahu wata'ala da annabin sallallahu alaihi wasallama suka ba da garanti cewa da shi ake neman yarda Allah shine al'amar salih shine al-muqayyad bis sunnah shine ma wafaqa shar'a abinda shari'a ta zo da shi abinda yazo a al-qur'ani al-qur'ani ko yazo a sunna sahiha ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ce al'amar salih sannan yake wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa da wajen bautarsa kaga nan an kore kuma wannan al'amal salih din wannan aikin da ya dace shari'a yayi shi dan Allah haka waɗannan su ne al'afilani wato jigo ko tushe guda biyu waɗanda akan su ne ibada suke ginuwa ibada tana ginuwa ne akan waɗannan wato harfafai guda biyu ba zai yiwu a samu ɗaya ba a samu ɗaya ba ibada su zama ta samu dole sai an samu duka biyun sannan za ta tsaya abu na farko shi ne kasance aikin da za ka yi ya dace da shari'a wato shari'a ta zo da shi ta yi umarni da shi to wannan shi ne aikin da za shi ne aikin da zai zama al'amarin sabai abu na biyu ya kasance aikin kayi shi dan Allah aikin kayi shi dan Allah don haka mutumin da ya yake so aikin shi ya karbu to shi ne ya kasance ya yi shi yadda shari'a ta ce sannan kuma ya yi shi dan Allah to wannan shi ne aikin da Allah zai karba shine abin da zai sa bawa ya samu kyakkyawar haduwa da ubangiji za ka idan bawa ya aiki wanda yake dace da shari'a amma ba dan Allah ba Allah ba zai karbe shi ba ko ya aikin da ya yi shi dan Allah amma bai dace da shari'a ba ko Allah ba zai karba ba saboda kan kashin wato kasa kashen hudu ne Allah zai karba ɗaya ba zai karba uku ba Allah zai karbi aikin da yake ya dace da shari'a kuma ya tafi akan wato ya mai shi yi ikhlasi wato ya dace da shari'a ya dace da sunna sannan kuma mai shi yi ikhlasi a cikin aiki wannan shine karbafi aikin da ya rasa duka biyun bai yi shi ya dace da shari'a ba bai yi shi ya dace da sunna ba wannan ba zai samu karbati bai yi shi da ikhlasi ba wato ga shi da man abun bid'a ce sannan ko bid'a ma mu ba dan Allah yake to kaga wannan shine banza ta kuro sannan na uku shine wanda ya rasa wanda ya yi shi ba bisa sunna ba amma mai ya yi ikhlasi ba bisa Allah bai ce ba amma kuma shi dan Allah ne to shi wannan zai karbu ba da waya ta shi sannan sai na hudu shi ne wanda shi kuma Allah ya ce amma kuma bai dan Allah ba to shi ba zai karbu ba saboda ka a cikin kashe kashen wannan hudu dai Allah yake karba sauran uku duka baya karba وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وانا حديثي الدعاء تي دا امام احمد يا فتر دا اشكال لتافن الزهد حكنا ابو الشيخ اشكال لتافن طبقات المحدثين آه، بأسبهان آه، سيدنا عمر ينا وانا الدعاء من يا الله كسنيا دك ايوكا نفذن نقريك Allah ka sanya ayyuka na gaba ɗaya su zanna kwarai waj'alhu liwajhi khalisan ka sanya aiki na ya zama dan kai dan neman fuskar ka wato yarda ka kadai wala taj'al li ahadin fihi shay'a kada ka sanya ma wani kaso ko ya yake a kai. wannan addu'a ce da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu in ka duba za ka ga waɗancan abubuwa guda biyu ya roki Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar masa a cikin ayyukansa ya tabbatar masa muwafaka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin sa shine Allahumma ja'al amali kullahu salihan sannan ya roki Allah ya samu masa da ikilasi a cikin aikinsa wajen wa ja'alhu liwajhika khalisa don waɗannan su ne rukunan da Allah su wani subhanahu wata'ala yake karɓar aiki da su mala yace wa hadha shirku fil su yubtilu thawab al amal wannan shirka da mutum zai yi a cikin ibada tana ɓata ladan aiki wato da mutum zai zo ya sallah ya riya a cikin sallarsa to ba shi da lada cikin wannan aiki. wa qad yu'aqabu alayhi idza kana al'amal wajiba kuma tana yiwuwa ma a yi masa ukuba Allah ya masa ukuba idan aikin da aka sashi yayi wajibi ne yayi kuma yayi shirka to sai Allah subhanahu wataala ya masa ukuba fa innahu yunziruhu manzilata man lam ya'malhu domin zai zama da shi da wanda bai ba duk daya idan aikin na nafila ne na tadawuyi ne ba na wajibi ba ne na sa kai ne mutum ya yi shi amma ba don Allah ba to ba shi da ladan wannan aiki ko da ko ba a caje shi da wani ukuwa ba bayan wannan kansa wannan din ma tana yau a caje shi da ukuwa saboda dan me zai yi abin da Allah ya hana Allah ya hana kai wani abu ka sa kai tarayya da Allah a cikin sa ko ya yake to ko da ba a caje shi da komai ba wannan aikin ya rasa ladansa ba zai samu ladansa abin komai girman aikin komai yawansa shi yasa duk waɗanda suke kafirai ko wanda yake kafiri da imani da Allah ba na imani da abin da Allah ya tanada na na gidan aljanna da sakamako duk irin yawan ayyukan da yayi duk irin aikin da yayi to ba shi da ladan a Allah Allah zai biya shi a nan a bashi abinci a bashi abinci a bashi lafiya a bashi arziki kamar yadda cikin sayo muslim hadisin aisha Allah subhanahu wata'ala baya ta aikin hasana kyakkyawan aiki da mummuni ko kaɗan zai saka masa a duniya zai saka masa a lahira in dai mutum mumini ne yake kyakkyawan aiki to Allah ba zai ta aikin sa zai masa sakayya a nan duniya kuma zai masa sakayya a lahira to amma kafiri idan ya aikata hasana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace za a ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ciyar da shi ya shayar da shi ya ba shi lafiya a nan duniya biha da wannan aikin da yake a sanadiyar wannan aikin da yake kafiri ne amma mai tausayi in ya ji ana neman taimako zai taimaka dan marayu zai kai taimako zai kai taimako asibiti zai kai taimako ruwan tsawaro da jeju in wani wani bala'i ya sauka a gari ko na fari ko na annoba zai taimaka da abinci da magani sai dai waɗansu abubuwa da ake so a ga an taimaka shi ma da shi za a taimaka wakila ma in yaji zan kuna sa ku gina masallaci zai ke wa taimakon to duk wannan ubangiji wata ala zai yi masa a kan wannan ayyukan amma a duniya ya ƙara masa lafiya eh, ya ƙara masa arzikinsa duk wannan takayya ce ubangiji ke masa in wani matsayi da yake nema a ƙara masa wannan matsayin to amma aka je lahira ba da komai tsaya gaban Allah ya ce yayi ne yayi ne yayi ne kai ba biya ka ba ban maka kaza ban maka kaza ban ya maka to shi kenan yana biya ka eh? to saboda haka ma yake cewa idan mutum yayi aikin wajibi ya sanya shirka a ciki fa innahu yunziluhu manzilata man ya ya'malhu Allah na saukar da wannan abun a matsayin wanda bai yi ba fa yu'aqabu ala tarki al-amri saka sai a sai a masa ukuba akan ya bar umarnin da aka yi masa inda umarnin da aka yi masa shine ya bauta wa Allah kada ya hada kowa da shi bauta wa Allah amma ya hada wani da Allah a cikin bautan kaga bai umarnin ba a yi ukuba da wannan rashin bin umarnin فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بعبادته خالصة domin Allah subhanahu wataala ya umarni a bauta mata ne bautar da za a tsantsanta gare shi kadai bautar da za a yi ta gare shi kadai qala ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah ce ba umarce su da wani abu ba ba ce su bauta wa Allah suna masu tsantsanta bauta gare shi fa man lam yukhlis lillahi fi ibadatihi lam yaf'al ma umira bihi haka duk wanda bai yi ikhlasi cikin ibadarsa ba to bai aikata abin da aka umarce shi ci ba da bal allazi ata bihi shay'un ghayru al-ma'mur bihi abin nan da ya yi abu ne da ba shi aka umarce shi shi ba abin da ya yi in sallace ce yayi tare da shirka a ciki ya yi dan musu to ba shi aka umarce shi shi ba haka da shi da wanda bai yi ba dai suke fala ya yasifu wannan aikin bai inganta ba wala ku yuqbalu minhu kuma za a karba da gari shi ba wa yaqulu ta'ala Allah ta'ala yana faɗa a cikin al-hadith al-qudsi wanda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi yana cewa ana Allah yana cewa ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirki ni ne mafi wadatar ababen tarayya gabarin shirka wato duk wani abin da ake hada Allah da shi to ni mawadaci ne na kowa wadata bana bukatar shirka faman amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi wanda duk yayi wani aiki ya hada ni da wani a cikin sa fa huwa lillazi ashraka bihi na bar ma wanda yayi shirka da shi na bar masa shi can ya je ya hada wa ana minhu bari ni ba ni ba wannan ba ni ba Allah ya ce na nisanta kansa daga wannan hadisi ne tabbatacce imam muslim ya fitar da shi daga abu Hurairah radiyallahu anhu na kusa da وهذا الشرك ينتسب إلى مذكور وغير مذكور وأكثر وأكثر واللون الأول ينتسب إلى كثير وأكثر وليس شيء منه مذكورا ومنه الشرك لله في المحبة والتعليم أن يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يكفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه ومن الناس من يتكل من دون الله عن ذلك يحبونه كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله وقال اصحاب هذا الشرك بالهتهم وقدرهم الدين الجحيم فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين ومعلوم انهم ما سووكم به سبحانه في القلب والرزق والإماتة والإزياد والملك والقدرة وإنما تبوؤهم به بالحب والتأمل والخضوع له والتذلل وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى الأبيد بمالك الكتاب وكيف يسوى الوكيل بالذات الصديق بالذات العادل بالذات الذات بالذات الذي ليس له من ذاته إلا الادم الكريم بالذات الكامل بالذات الذي بناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته فأي من أكبر من هذا وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بفضله كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فعدل المشرك من خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فيالك من عدد تضمن أكثر فيه وأصبح قال يتي وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصلح وأن الشركة تاكس زواجا wadda أكي gafarta تاتا da wadda ba تاتا gafarta ta da babba da karama ko mafi girma da a za mu dakata a nan sai kuma bayan a kiran sallah insha Allah za mu ci gaba da na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi